وعلى آله وصحبه ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yini na ashirin da biyu daidai da wato wata saura mai albarka dubu ɗaya da yuki da talatin da da wanda ya daidai da bakwai wata shida dubu biyu da ta takwas shida biyu a wannan masallacin mai albarka masallacin da shi da wata da wani wanda ya ke da rumani a fiye da chapter 28 uh, ana karatu a cikin suratul kahfi sura ta goma sha أعوذ بالله ranar da za mu yi tafiya da duwatsu na ba ta bilji ba ba ta da da shi ne ranar da za mu da duwatsu kenan ma'anin shi za mu yi tafiya da duwatsu wato duwatsu duk girman su duk kaurin su da suka kaje a ƙasa wani bi ta ala bai tafiyar da su za mu sanya ta zama tana tafiya tana rancewa da ya sami na kayan ba ba ya nufi su har da fin yanzu ba ya baro ha ba'an dafsafa la ta rafi ha wala amta sai ne muka tambaya game da duwatsu ya ba a yi da duwatsu ne nan sai za a nade kasa Allah ya ce sai Allah zai mutu yanzu ku har da fin yanzu zai rike tilikewa zai markarin markaɗewa sai ya gwasu yadda ka san muryar mafulan ta'an sassaban ba tudu ba kuri za ta rasu haɗi wa ta wala amsa ba karkata ba su yi da kai za a yi filan da kasa a daidai Ba to Allah ya ce wannan bayani da aka yi na cewa kuɗi da dukiya da ra'ayi su ne da kwallon duniya amma ba bakiyar sarrafa sauran wancancin ayyuka na gari subhanallah alhamdulillah wa ta'ala wa ta'ala Allah ya ce su ne za ka gani a wurin ubangiji ta wajen lada kuma su ne mafi alkhairin abin da ya kamata mutum ya dole ya yi koyon musamman zuwa ranar da za mu sa zuwa sun fi tafiya mu tafiya da su su bari da wata ranar da barin sai kaga ƙasa ta fito fili ta bayyana ta yi filastin ta yi ba bariza wasan na sai mu tara sai da yadda ke nan ba wanda zai shiga wani gini ya tsaya ba sauran gini ba bishiyoyi ba sako ba lungu ba tudu ba fari ba an yi wato kogon inda wani zai shiga na daga nan zuwa iyakar ganinka fili ne fetal kuma ya yi wasa ne filata da wurin ba gini ba katanga sai mutane kawai za ka gani iya gani majalba taro ne na duniya tare duniya da na da ne da wanda za a haifa nan gaba da wanda suka mutu da wanda ka mutu da su wanda baka taba gani ba sa'annan kabila daban-daban yare daban-daban ko iya mutanen ta ne za ka ji su tare da wani da iya na yau da suke da rai da mutanen indiya ai ba gana da mutane ne to bayan tana da na da da na yanzu da wanda za a haifa nan gaba Allah shi ne mai tsaro wa a sharinahum za mu tattaro duk inda suke wala duk wata rai da ta taba rayuwa aka busa mata rai ranar da ta tashi kuma ubangiji ya ce falam yukadir minhum ahadan mutum ɗaya ba zai rage Allah ba zai manta ce aiko akwai wani ba ta shi inda ya taba halittar shi ya taba zuwa duniya ya zo shi an ga shi ya mutu an gama wato wannan abin ba karamin tashin hankali kuma ya isa ya san akwai Allah taron duniya min al-awwalin wa akhirin na farko da na ƙarshe sani ga aljanu su ma na farko da na ƙarshe sai za su wa uri zuwa na rafika sai a budurwa da mutane za a budurwa za a jektar da wato karkar da da kowa ɗin da yake nesa da kusa cewa wani abu ne wahala kowa ya san a nan za su zo su gana da ana one by one suka tana kayan yanyan wallahi wa ma'amurna illa ma shi da kai karan su ne kamar kyaftawa da kyaftawa ne Allah ya gama duk da yawa duk da dama kowa sai an muka kan yau mai idan tukura nuna la ta fara min kun safiya ranar Allah bai gudunar da ku ba wani mai kuya da ya fita ya kuya wa wuri zuwa da rasika za a bugurar da mutane zuwa ga ubangijinka domin yin hisabi don karɓar sakamako don kowa ya samu matsayinsa saffan wala ita huta hudu saffan a ce lakarfi tumuna to ga kun zo mana kama talakana kun kamar yadda muka halitta ku a wani marar a karan farko ma'ana kun je kun dawo yadda kuka ja kun gada ka zo duniya ba ko tinki ba ko kwamo baka shigo da komai ba haka za ka koma wa kwamo ko da haka wannan ta ce komawa ta hakika daidai da kaciyar abin da ya ce ba za ka je su da yadda ka zo duniya haka za ka da تبصرون إلى الله حفاة عراة برلا حفاة باتا تنين عراة كما برلا غير مقتولين باب الكور كافية duk gabar da ta bar jiki ba kuma za ta dace kada alimna ma tankusul ardu minhum wa abin da kasa ta yaga ta burga da rikici mun sani sai an dawo muna da littafin tsarari sai da yanzu jikinka da samun ya zama ƙasa. an kwashe kasar an yaba a cikin wani bango an yi gini an yi bulo ranar kiyama sun ce tsatsar wuta da jikin ainihin azabu zanen kashin gadon bayan ka jijjira ya ayyuka zamun baliya wal awsal mutaqatta واللحوم المتمزقة إن الله da أن تجتمعنا Ya kuma يا zuwa قتوس أيها jirgin. ya nama da kuka zabani ya ku gaba da kuka rabu da juna lokaci ya Allah ce duk wani hannu lefasu da kaza idan na mazuwa da wallahi zai ga an kada yana suwa yana an yi wasu zuwa da Allah ya ce ba wanda za mu rike za a zuwa da koma yadda kuka zo mana ko kuma za ku zo mana yadda muka rike ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم ولا أبدون بل بأمر يدركوا كل دوكة كل نزة كل دبتة ألن نجعل لكم موئدا بدأ مسنيا مكواني مثل بوينت من الأسرار بدوكة باب لنا باب موئد باب لنا الرباء فأقول لنا الرباء كاشير كرانا الرباء duk kun yi da ta ba wallahi kowa abin da ke da ku in ma mun yadda da ba shi aikin mu zai nuna ba ma da san akwai ranar haɗuwa akwai ranar minti kawai tare da ubangiji shi ne mawuyi ran da aka da za kuma da mugun fito don jisar saura da ne wa wuce ji jisar an haɗu sai a bada littattafai wuce a za a zo ajiye ne ta tafi shi ne wa wanda alkitab a wani wuri ya wani waje abin da zai wancan hada sai a gwada an gabawa da duk masu ba da jela wa ku biya bai nan da shakka a yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya wa mu da yin jami'a an da ta ba da ba ba zalim duk abin da ka gani iya abin da ka yi ba a irin makalai ba zalunci ba hannu ya sani jiya ba jaraba ba duniya ba da za a raba na goma ba da Allah wani mun san shi a sai da za a tsallakar da shi ta san kana da hanyar jaraba duniya sai ka tsalle su kawai nan lambar jaraba da a baya su masu duba jaraba ta abu ba su a ce wannan wannan namu ne to da aka da an ganin ba an gane ba su ƙarasa ba a ƙarasar da kai kawai kawo ta ci ba, kamar kiyama ba haka ba Allah ba za a bai cin hanci ba su ma mala'iku ba sa karɓar hadaya ba sa karɓar barayi ba cin hanci duk abin da ka gani sai ka zuci wa udi alkita fataran mujrimi a nan da za ka ga mujrimai criminal masu laifi wanda ya ta'addanci musfikina musfikin hali a halin kasancewa suna cikin shafa cikin tsoron musfik suna cikin tsoro ne ma zai dangane da abin da ke littafi wato duk mai laifin ya ga littafin an kawo tun daga nan tsoro dan ya bai gaskiya ba bai shirya alheri ba me abin da rayuwar ta ta kunta ne kakau tun daga farko har da motsi da tashi da duk abin da ya jini a to idan aka ga mutum ya karanta wai kuma na sai ya wani lakana ya halakar kai can musifa bala'i ma da haka fita da wani irin littafi la yubadiru sabiratan wala kabiratan baya rage baya manta sabira ko ɗan kaɗan ko babba ya zan ce ba ka tuna wata yan kana dare. ka yi satar ɗan da wata mai gaɗa ta kawo ka ɗauke mata gaɗa ko wani mai rake ya kawo kai ka sa su guda ɗaya ɗan a dare. wallahi da sai ka gani sai ka gani la yi gani kai suna yanzu kamun tabo ko shi ala bai masa ba wanda ka sa cikin ranar sai abin ya baka mamaki ka tuno ranar wanda mai sun zuɗe mai gani ba kana ganin wayo ai da bara su ai ɗan ƙauye ne mun ɗafarci rake mai sani ba sai ya kawo gari wani da sabirata wala ka biratan illa a sa'a sai da ya fi da dubu sai da ya kawo Allah ya ce wa wajadu ma hamilu sabiran abin da suka aikata za su gan shi a halarce wala ya bin mawajata Allah ba ya tuka kowa Allah ya ita ya zama mai misali wa in kana misali habbatin min kardalin a taina biha wa kafa bina fasili ولا دعوا الموازين القسط اليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا za mu ajiye mizanin ma'auni na adalci saboda ranar kiyama wa in kana misala habbatin min khardal ko ya kai kwayar komayya kwayar zarra na tuja na zalunci wallahi Allah ya ce a kai na biya sai mun bari wa kafa har hasin Allah ya ce mun kai mun kiya mun kwai a wajen hisabi za ka yi mamakin Allah wala ya mura wani ta'a ba ya zalin da kowa to da ka abin da zai rayuwar ka ta kusa kakar wallahi sai an mura idan har zai biya kwabar da muke yi yanzu a wajen bikin a masallaci a ina ne ana ɗauka ba tare da komai to ya na Allah ku duk abin da aka ɗauka za ka ɗauko da wanda ya yi mutu da wanda ya kasance wasu ma suna sa ainihin wato na'urorin je tun daga gida waye ko waye zo kofar gida waye zo ofis ne su duk suna gani wannan dan adam ne nasa masa ba shi yanzu na Allah sai ya samu da ko da na kuma bayan sun ce shiga a sami network ya tsaya sai ba network shi na Allah kai network din ya tsaya ba bayan sun da zai shiga mai ne ba ne ne in riga amma na duniya yana lalacewa wallahi wannan ko ne ne wa ya waylatana ma li hadha al-kitab la wa wajadu ma amilu hadiran wa la rabbuka wa kuna lil mala'ikati ka tuna lokacin da muka ce wa mala'iku usjudu li adama ku yi sujjada ga adam ku yi sujjada ga adam wanda duk yi bayani a ayoyin bayan tun daga ayoyin makara da malamin suke bayani ma'anar sujjada wasu malamai suka ce ku dir ku sani ku gaishe shi ko ku lankwasar da kai ku gaishe shi shi ne ma'anar sujjada usjudu li adama ba wai ta zuciya a kai kuma ko ta goshi a kasa ne Allah ne ya sa Allah ne ya umarci shi a da ba ta da duk sai suka lankwafa sai suka yi taranta, sai suka lankwasar da kai ko suka ta goshi a kasa su sai ya rauta illa iblis illa iblisa istisna banda iblis kana min al-jinn dama ya kasance daga cikin aljinn shi asalin sa ba malaika ba ma'ana nan ya nuna cewa rashin sa'a da yayi ba abu mamaki ba in asalin mala'ika ne shi bare da suna ba mala'iku Allah ya yi nufi daga haske ba ta rashin sa'a Allah ya yi ce da cewa la ya kuna laha ma amara kuma ya tsari na mai mara to shi da yake ba jinin mala'iku ba ne dole ya bugire ya nuna shi aljani ne fafata an amurabbi shi ne ya yi fasikanci game da barin umarnin ubangiji dama me ya fasikanci sun fi shan kuru da amsa a kira su ta daga yi wa allah a fadatsi daga yi wa allah ta'a shi ne fasikanci fifo to sai ya sai ya fasikanci ya fi wa allah biyayya to a nan ya ce so a nuna na farko ana so a nuna dama shi azzani ba mala'ika ba asalin aljanni kristiyan na biyu inda mala'ika ne ba zai biyayya wato ba zai ba zai rashin ta'a sannan kuma allah yana so ya tana mana har yanzu ga farin ta a sirrin tsakanin nuna. ga baci kare da ya faɗa cikin tsoron kirari da mutu cewa ala ala ta kallabi da alayya la ina sartani ila yawan kiyama la ahtari kana zurriyatahu illa kalila ya ɗauka ko ya kula gaba da nan to ko yanzu an ba ta tafi nuna mu yanzu ko sai ku rike shi wa zurriyatahu da 'yan kanzabinta da zurriyarsa auliya abin ababen ababansu ya rika sa kuma umarni kuna ba za ku rike shi a da ba inda ke ba ni lakum aduwwan fattakin zuwa aduwwa kenan ba mace ku ne kuma ku dauke shi na mafi إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير yana kiran jama'a tare da ta bani amurka to yanzu kuma gurbe shi mutu da shi da zuriya a ce yana da zuriya yana da yaya kuma yadda zuki hadisin muslim da hadisin hajjar kullum da magariba bayan sallar isha shekar za a zo a ajiye mishi kujerarsa a kan ruwa sai almajirai ce ke kalu masu taya su ta da sai su zo duk su kewaye su ana fadin su annabi ya sai ya tashi wan bayan a ce ya yi bayani yau da yau wani aiki ya yau na tsiya da ya halaka da kamara kai wani kokari kai sai ya tashi ya bayani wan bayan da ni na yi kaza na sa ɗan adam ya yi a shari'a wannan mai zargi ne ba laifi ne ka yi amma zai don da kai sai na sa shi ya sha biya ka yi kokari amma zai yau ba kai za a daɗa ka ce fitina ne kai ba na sa wani sai da ya ci san kai yau ka yi kokari ba laifi amma zai ba kai bane ba masa kowa sai ya shi ya gani annabi ya ce wanda akwai ruwa da tsaro wanda ya ci san kai akwai ta amma wanda ya sa aka saki mata saki uku shi za a rada ta biyan mutum kai ne da daidai gidan wani ban bar gidan ba sai da daga ya saki ta ya raba aure saboda raba aure in aure ya rabu in aure lalace to duwai ta aure wani sun ba a sakamakon lalacewa yanzu kana da yara biyar shida bakwai takwas goma sai kuka da rabu in ba Allah ne kiyaye ba yaran da za su shiga damuwa da rashin mutuwa ba ku bata gida matsaloli da dama kila wata ta ba su rike yaran ba ko karshe sai a ta samu matsaloli kila mutumin ba matsaloli ba ne kila uwar da aka kawo yanzu ba ni imani ba ce mai nuna musu gaba da wulakan? ƙarshe wani yana sai shiga damuwa sai wani ya ɓalɓalce sai wani ya fara shaye-shaye a fili sai wani ya kasa zuwa makaranta duk abin da Allah ya hana ɗin sai ya suna sai ya suna sannan hatta irin wannan almajanta samu da muke ta almajantar almajantar ina so ka yi hira da almajantar wallahi talatin da ka samu almajantar goma ba ku kwata a yau sai ɗaya sai biyu za ka tare da babar amma guda takwas sai ce ba ta ba na fata ku gani me ya yasa an ba ta tana nan ba ta bane kashi yana dan kankani dan shekara takwas tara shi kansa bai zai wa kansa wanka ba amma kashi yana yau da sunan zai karatu ba Ba ta ba ta gidan kuma ya je ya auro wata ta kata rike sai ce bari kai shi wai ko zai yi karatu a dan a bashi guri mai tsara ya kawai sai shekara shi shekara uku ne da ganta a yana kan gaba yana karatu amma Allah da kowace a gidan suna tare za a ɗauke shi a raba ta da shi ba ta yi kawai na fata an gani sai ta ce mai zai hana ba zai je yana zuwa yana zuwa to da dama za ka je ta ba ba ba ta to duk wani alamu ne da ke nuna lalacewar abu a kai ba kuma shi ne abin da ya fi komai sauƙi yanzu zawarawa dai ga sunan a cikin al'ummar hausawa ba za su ji daɗi Ƙanana, ƙanana, masu ta ɗaya ta biyu ta ɗaya ta biyu ba za su ji daɗi ma ka ce la'ayi taron zawarawa yau a kai ta filin su kuwa wallahi wani su mutu tirela tirela la'ayi ta kawo wallahi ba za su ji daɗi a cikin unguwannin mu ta miji wata shekara biyar wata shekara goma ma wata aure wata kuma ta aure ya fi biyar ga har yanzu wata shekara ashirin da biyar can ta je ta haihu can ta je ta haihu ne matsalolin ba su haka wannan ya nuna shaidan yana da zuriya yana da ƙaƙa yana da 'yan makaranta yana da wanda yake sa da yake aiki shi sa Allah ya ce shi ne duniya sai nahu ya rauna ku ya yi nahu ya rauna ku wata huwa wa kabila hu min haiku la ta rauna hu inna hu ya raku shi yana ganin ku shaɗa huwa wa kabila hu min haiku la ta rauna ta inda ku ba fa da mu a ce ya nuna ba shi kadai bane yana da masu kai a shi aiki yana da 'yan makaranta yana da wanda yake koya wannan fitina ta a ce sai an daji akwai shi akwai yan makarantar Allah ya kai Allah ya ce wahum lakum adu yanzu za ku rike shi ku ba da ni min ku ku kyale ni wahum lakum adu bayan shi ko su makiya ne a gare ku ba sai a adabu ba adu din da zai dauka wahum lakum ada wahum lakum adu ليس للظالمين بدلا ليس للظالمين badala. Allah wadai a ce azzalimai sun yi reflection din Allah suka kawo ainihin makiyan suka ne da zuwa madadin Allah wannan canji bai yi ba wannan badalin bai yi ba to karfe yadda ga masoyinka Allah ka yi watsi da shi ka ɗauki makiyanka. wanda yake so ka shiga wuta shine abokin mu'amala ba ma ila mutum zai ta mamaki ya ce wai ina shi da ni ba na ganin ka ya za a ce na rike shi mun kiyama ta ina ne muka haɗu ta ina ne muke gudunsa ta ina ne ka za ta ina ne kaza na taɓa ɗauko da kwanan baya wata wanda ba haka nake tsari bayani a kan madafin shaidan shaidan hanyoyin da yake zuwa mutum yana da yawa wanda zai samu kafa a cikin wanda zai samu kafa a jikinka ya halakar da ta wannan hanyoyin yake samu kafa a cikin hanyoyin da zai goma sha biyar wanda in sha Allah gobe ban ban da ban zo mana da su a rubuta ka bi ta wata hanya ne dan yake samun kafa har ya samu dama a jikinka suna nan da yawa guda goma sha in dai ka kana da su to shaitan yana tare da su kuma wallahi sai ya samu nasara da su ya samu nasara shine Allah ta'ala yake bin da zalimi ne bada ma ashhadu ma ashhadu خلق السماوات والأرض إبليس لنا da kuke binsu kuke nema su musu da'a ba su da wata dama ba su da wata iko su ba su ne bane daidai da halittar sama da halittar kasa wallahi ban gaya musu ba lokacin da wani ban halarta da su ba sa gurin ne wato Allah na ni ne sama ni kasa wanda kuka rika kuke so ku gani shekanin nan sanda zan yi halitta sama da kasa ma wata wani ban nemi shawarar su ba ban nemi shaidar da su ba ban ce ku zo ku gani ba shi ne ma a shahar kuma ban nemi halitta su ba ban yi in bayan fitin su ba kalka sama wata ban shaida ta halitta sama wal arzi da kasa wala kalka an har halittar kansu da kansu ban shaida musu cewa zan yi ba wa ma kuntum min kafirin mujrimina ne kuwa masu batar da mutane iblis da yan makarantar shi wallahi ne kuwa ba zan rike su azu da abokan tafiya abokan ƙarfafa gwiwa dan asalin azudu shi ne dan قال فنشرت أرجلك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن kuma الغالب to ni yanzu ubangiji in ma ko rike su ne ba zai rike masu fatar da mutane a matsayin masu gudunmuwa masu taimako masu ba da agaji a kan harkoki na zan su ma'ana su ba komai ba ne ba su san sanda aka sama da kasa ba ba su san sanda aka yi su ba to ya zan rike su abokai abokan tafiya idan allah bai rike su ba mu ma bai kamata mu rike su me Allah ma ya yi watsi da su mu ma mu yi watsi da su shi ne ban halin ma a sharatun tabbata ma ta ba na ya يقول fada'uhu sai su kira wasu kalin ya sanye gudan ba su ba su an sa ina wane ina wane wanda muke kira wanda ba Allah din nan ba kan mun shiga bala'i muna kira wasu su samu na agaji ina wane Allah ya ba su ba su an sa sawa'un mutum ne mala'ika ne duk wanda kake kira ta shiga da ranar babu shi ma Allah ba shi ne za ta kama shi ka ta wani yarda ya kace ma wai tawassuli wallahi ba tawassuli ba ne shirka ka ka taba kiran shehu da tunai ka masa ya shehu ya aliyu kai shi a shehu ya hussein ya ali na lillahi na inna ilaihi raji'un kuna kiran ya ali ya hussein sauran jama'a kuma na kiran ya shehu ya yi ya abdulkadir ya ce hudu gari ya shehu da bello shehu usmani ke duk wani nan bayan allah wallahi tallahi da kuma ne duk bayan allah ne mutanen jirgi ne amma ba wanda ya tafirar amma za a ce maka tawassuli tsani su ne za su kai mu gurin allah saboda su ba su da zunubi sai a tsira ai ko ya muhammadu na ya kace kaga da shi ne shugaban gwaliyar ko shi ne shi shugaban mai nan gwaliyar to wallahi ko shi ba za ta tsaya dan in manzala ya ji ka kana jira to akwai hakan abin da ya zo hana wa kenan abin da ya zo hana wa amma abin da ya faru shi ne malamai ne suka ci su gaya mutane gaskiya idan kana son malami ko kana son shehu ko wani wani ba yana nufin sai ka roƙe shi ya zama Allah ne koyi ya rafa a ina ne ina son shi amma ba sai na rufe shi ina ne ina son wani nan amma ba sai na rufe shi ina nan ni ma zan kira Allah sama ta rika wai kwatanta da ɗan adam wai ai kamar kai ne barayi su zo gidanka in suka zo gidanka wai sai kai waya su bidiyo ya kawo maka agaji me ya sa baka kira Allah sai zai ba ta agaji ba ne mace eh na kira Allah kuma na ga jiki wanne waya zai iya ɗauka ko ba haka bane kuma zai iya turo min yan sanda saboda mutane ne ɗan uwana suka samu bala'i kuma wannan yan sandan suka za su ba ni gudun wannan ba shirka ba ba shirka ba abin mamaki babban malami ya rika faɗin nan. babban malami ya rika wannan fatancan wai kawo kiran shan ma kamar haka wai bidiyo din ne zai aikin kuwa ko kuwa yan sanda ne ai allah ne zai kora mana to haka shi ma aikin shi wala yana da cewa ni kafin shi mun ne to wai ai cewa tawakkali kaga wannan kuskure ne mu gaya wa mutane kana dora ta kan hanyar shirka to an sai shiga bala'i to me amfani Allah ke ne da abin shi Allah ba shi da ranar kenan ba shi da wani amfani gaskiya wannan ba kauna ba wallahi ba soyayya ba ba soyayya ba sama idan ka faɗa haka wani zai ɗauka ba ka san shewa a ina san shewa amma ban na neman dalilin rohokansa dalilin kiransa a ƙulani da shi ba kuma shehu da ke ba har manzan Allah ka kira shi billahi da bi kai ka kuma wallahi ka mutu ya shi dokta kuma billahi azin ba za ta fita ko kuma kana shakku to ka ci gaba da tsaya kuma ka mutu ta gani kira ka kira ne, ibada kira ne ibada haramun ne shirka kuma abinda annabi ya zo nan inda ya halarta a kira shi sai ya sayar shi gaba da shi ma a buke shi a kira shi ka ga mai da shi kishiyar da shi ne ga mara ta fara to kar wani ya gare ka ce ma wata wasu ne ba su wasu ne ba tawakkali shi ne gaba Allah kai aiki mai kyau in ka ce ya Allah to sai ka musulmi amma sai ba ka da ranar kiran Allah sai ka bi ta hanyar wani wannan yaudara ko kuma wani nan na firu a ce wai kai bai kamata ka kira Allah wannan wani dan nasir ko wai wali dan nasir ne suka yi tafiya da wani muridi a cikin ruwa sau da haka shi shehi yana ta ruwa yake takawa sai shehi ya ce to idan na ya Allah sai kuma ka sai ya wani dan nasir kai kai daga kira Allah ne in na ya Allah ka sai ya wani dan nasir sau da haka da suka bata na tafiya a kan ruwa yana ya Allah yana wali dan nasir sai bilis wai ya zo fi shaitan ya zai ce kan yau da ke yake yana sa ka kana shirka zai zai raba ka da Allah kaza kaza kaza ka ce kayan bagaciya ne to da ake yana cewa ya Allah shi ma muridin shi ce ya Allah sun ce kasa ruwa ya ci ɗaukar ya tafi zai sai wani na nasiru ya maje tafko shi ya ce ya aka yi yadda to muna cikin tafiya ni shaɗan ne bin to ina shirka sai ce ai kai matsayin ka ne ka kira Allah ba mu ne matsayin mu ya kai mu kira Allah ne to da haka ni ya kamata in kira Allah ka kuma ka kira ni idan ka za ka kira Allah ne nutsewa za ka matsayin ka ne ba ka kira Allah ne matsayin ka ne kai dan Allah yanzu wannan magana haka ne da ta wai sai a ce wai wannan shi ne daidai hanya ta ta muridai hanya ta ta muridai waɗannan zuwa gaskiya akwai hatsari matukar gaske kuma ya kamata mutane su shiga yi wadda aka ba gaskiya ne wallahi wallahi fata mutum ya kira wani allah ta ba da Allah wani bai shirya da

ba armaniya ba da amur wannan na tsakanin musu da da ta ta kafin jana to suna tsayiya suna takarwa suna kasar cikin makamin wilaya wato akwai inda wani zai bi ya kaka nisa sai wuce ruwan bai kawo shi ma'arin akwai inda mutum zai mutu wani ya zo ya tashi ya tashi kamar da zai da abdulkadir jelani ne ko an gani to kamar yadda ahmadu bajabuli da yawan su babban makami ke na cikin mulaya kai makamin karaya matacce ya mutu kamar da annabi isa yake ko ka gani domin manzon Allah akwai hadisi sahihi wanda yake ulama wa ummati ka anbiya ibn isra'ila malama al'umma ta kama annabawan bani isra'ila suke ko ka gani to saboda haka to abinda annaka ne na bani isra'ila mu'jiza wali na manzon Allah wani wali na al'umma annabi da iya shi kuma karama gare shi saboda girman tasdika ga ɗaukakar manzon Allah da risalar shi ko ka gani to saboda haka wannan ba abin mamaki ba ne wali ya ta ya kan ruwa ko ya zauna kwana arba'in da cikin sha ba ta sa annabi isa ma yana yin haka ko ka gani.

suna tafiya suna tafiya ta tafiya shi zuciyar shi tsara ga gida Allah ce ci shayar da sai da rukuwa ga Allah in ya ce Allah sai shi almajirin ya ce ya shi wani su sai shi kan ya ya lalaba ce zai halaka ka kai yana kira wani ne shi ya halitta kai ta kana kira shi yau shi halitta ka in ya ce Allah kai maka ce Allah

shi yasa na ce maka in ka jira kira Allah ka kira ni wannan ba shirka ba mutane ne ne wasu nemi ilimi ba amma ka ce na yana su wannan ba shirka ba ita kuma nan babban shirin ne Allah ba wa wani shalai nan shi kuma na hira bakin ya ce wasa mu kan shi mai da riga ya ga wani nabi mai shari'a kungiyoyin gaba ɗaya na shari'a gari uku da goma sha uku da annabi ya zo shari'a na nauran gaba ke da annabi zo ta kaka su kuma kaka su da ta aka kafin sabo an ba ka isa da ba mai mune ga mutane sai aka mai da su tuka daya su zama bari ya guda daya da annabi ya sai aka kulle ya zo ka kungiya aka kulle wurin sai aka sake suke su amma ya fi to a takaice dai shi ma a cikin yake wannan bayanin cewa kiran wani Allah tun da kake da bala'i ba sai ka wai ka wata ne kamar kai ka wata ne da shi cewa ne da barayi suka zama kanta ya za a kasance wannan ko a shari'a musulunci an yadda ka kira wani Allah cikin abin da yake na ciki ko kuma gashi da rai kuma kana gani dan Allah wani ce maka muka ne ko da wani masarka abin da take iya yi amma muna magana wanda ya mutu yana kabari bai san kana yi wata jira ce ga maka adalci to yaushe za a shirka ta ne in an ce wannan masarka ba kuma wani bin dole lafi mutumin da ya mutu yana kabari bai san kana cikin bala'i da mutuwa za su kira ta ce wasu kabari amma jikin wani don ya ɗauki waya da suna da lambar ai bidiyo zai yi tura mu taimako kuma yanzu ya dan waya ta amma idan haka kawai ne nake kiran da na ya bidiyo ya bidiyo ne kada ya ɗaki ban dauki waya ba kuma baya bina kaga na tabbata mahukunci amma ga waya yana ɗauke na bi na kira shi me ne da shirka duk malamin duniya su ne da amma wadana wa shi kuma shi ko hakin ke kai yake sa musu suke ga kamar daidai ne sai ya zanto kuma mutane sun dora a haka da kuma su kuma wallahi muna son wani ne ba wai don haka wani lokacin mutum su wallahi tallahi mutum kuma wallahi kuskure ko ba za su taɓe da wani a matsayin shi ne a ƙida a ruwa wannan wallahi shirka kuma dinin cewa don wani zai jawo shi wani zaɓe da wani gaskiya Allah ta'ala ya samu da su. Ku zo da mu ga nan kawai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Allah ya taimakon marayu an kamar haka sai kuɗi dubu arba'in ne da biyar da ɗari biyar da talatin sai kuma an samu a gaba guda ashirin da takwas yaji guda sittin kaya har yanzu sai su uku kuma sai menene a tabba ka kawo sama ya biyu da yaji ya tafi da tare da wancan wajen jimla kenan hijabi guda hamsin da tara sai zan to ɗari da hamsin da jimlar yaji ɗari da hamsin da bakwai a tamfa guda talatin an raba kaya tsakanin yara mararin guda ɗari da talatin da biyu maza da mata wannan a